hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC tun bayan kammala zaɓukan shekarar 2019 ne ta ci gaba da gudanar da aikin rijistar masu zaɓe sannan ta dakatar da aikin a ƙarshen shekarar bara don ta samu damar buga da kuma rarraba katinan zaɓe ga masu kaɗa kuri'a bayan da ta fara rarraba katin zaɓe na PVC ɗin ne ga masu kaɗa kuriya, hukumar zaɓen ta ƙara wa'adin rarraba katin ga masu zaɓe ya zuwa mako ɗaya inda wa'adin ya koma ranar 29 ga watan Janairu maimakon ranar 22 ga watan Janairu na wannan shekarar. Malam Adamu Gayam da Basil Ikechebe waɗanda suka yi rijista ne kuma suka kasance a ofishin hukumar da ke lafiya don karɓar katin zaɓen nasu to amma ba su samu karɓar katin zaben nasu ba inda suka ce hukumar ta faɗa musu cewa katunan nasu ba kai ga kawo musu ba sai dai sun yaba da yadda tsarin ke tafiya don a cewar su hukumar ta sake saka musu sabon rana da za su zo don karbar nasu katin zaben. Eh, renew ne nawa ba wai ko sabo nake ba saboda nawa ya samu da shi na zo yin wani sakamakon na so yin zaɓe saboda zaɓe abu na raina na so yasa na zo kuma har yanzu ana ta mu zo ba mu samu ba mu zo ba mu samu ba Allah muna roƙon gwamnati su taimaka ma a su ga ma ainihin su yi kokari su tura ma ke so ba to amma da kati nan shine mutum zai zabi abin da yake so pbc nawa ne to na zo kuma sun duduba sun ce ba a samu nawa ba amma dawo lanan juma'a eh, waɗansu kuma wanda sun zo nasu na ba su sha wahara ba sun zo dai kawai sun samu nasu sun tafi abin su ba kamar Adamu da Basil ɗin ba su kuwa ana Peter da Wilson Kingsley sun yi nasarar samun karɓar nasu katin zaɓen. I went last week to collect my and they said it wasn't ready. I should come back and I'm here. I've collected my. Wait, should be sent my back. So I'm actually very happy that I've collected my PVC and I'm ready. Back. voters card na ne kuma na karba ku to wallahi ba wani wahala ba na shiga kawai na nuna musu takarda na suka duba sun samu sun bani shi kaina Tashar Liberty ta gano irin aikin wayar da kai da hukumar zaben ke gudanarwa akai-akai ya kawo sauki wajen sanin wurare da ake karban katunan zaben a jiha duk da cewa yanzu haka dubban katin zaben ne ke zube a ofishoshin hukumar a kananan hukumomi da ake da su a jihar suna jiran waɗanda su ne masu mallakar su su zo su karba babban jami'in hukumar zaɓe mai kula da ofishinta a ƙaramar hukumar lafiya haruna ahmad ya yi bayani game da aikin zaɓen. eh akwai raguwa dai zai kai kusan dubu shida yanzu nan alhamdulillah an tafiyan ta yi nisa don fita wannan ma ya taimaka sosai kati ya rigu sosai mutane sun fito sosai sun karɓi kati su amma abin da muke fuskanta a fili wadanda suna zuwa ne kamar yan siyasa su ce na anguwa kaza na gari kaza ba a mika su musu kai su raba ca a wannan ba sari mu bane dama sari ya ce wai to duk wanda zai karba kati zo da kan ya karba don zai yi wani zai karba ma ba nashi bane kai sai je aje ma wani ko kuma ma kan shi kan batun katin zaɓe da zuwa yanzu aka karɓa a jihar wasu majiyoyi da ke ofishin hukumar a jihar sun bayyana cewa mutane da dama ne ya zuwa yanzu sun karɓi katin zaɓen su a faɗin jiha daga lafiya abubakar abdullahi labaran libate